يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن من ربوبية الله تبارك وتعالى لعباده ورحمته بهم أن ينزل القبر ويسقي الغيث وينعم على عباده بما تستقيم به حياتهم الروحية والبدنية ولقد عشنا دهرا من الزمان نشتكي تأخير الغيث علينا في هذه البلاد وعشنا دهرا نتضرع إلى الله تبارك وتعالى ونرفع إليه أكف الضراعة أن يسقينا من ماء السماء فإذا به وهو السميع القريب مجيب الدعوات يغيثنا بالأمطار مطرا تلو مطر وهذا يذكرنا بخصائص الماء النازل من السماء فهو أولا ماء علوي والعلو صفة مدح وثناء قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا الخاصة الثانية بما أنه نازل من السماء فهو لا شك طاهر ومطهر ومطهر وصفه الله تبارك وتعالى بالماء الطهور وبما أنه كذلك اكتسب الخصلة الثالثة وهي أنه ماء مبارك ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد وبما أنه مبارك اكتسب اكتسب الخصلة الرابعة ألا وهو أنه رزق للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا قال تعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي يرسل الرياح في الأعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أو حتى إذا أقل السحاب انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون فالماء النازل من السماء يختص بهذه الصفات الخمس وإن هذه الصفات لهذا الماء الطاهر النازل المبارك الرزق الذي يسبب الحياة ويقيمها على دعائمها كما قال تعالى وهو الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون يذكرنا هذا الماء وما يحويه من نعم ببعض الواجبات علينا حين ينزل المطر وحين يسقينا الله تبارك وتعالى من هذا الغيث وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الواجب الأول أن نتذكر قدرة الله المطلقة على إنزال الغيث بعباده بعدما كادوا أن يقنطوا من نزوله ومن هنا جعل الله تبارك وتعالى نزول الغيث بين خمس لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث لا أحد يدرك أو يستطيع أن يدرك إدراكا تاما متى ينزل المطر ومتى ينكف ولذلك تتساقط جميع النظريات عندما يشاء الله تبارك وتعالى أن يغير من وقت نزول المطر والغيث من السماء الواجب الثاني هو الشكر لله على هذه النعمة التي هي روح الحياة وسببه وسبب استقامته كما في الآية السابقة وجعلنا من الماء كل شيء حي وبه تنبت وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج فهذا الاعتراف بهذه النعمة يزيد منها ويجعلها تترى علينا بإذن الله تبارك وتعالى الواجب الثالث ذكر الله تبارك وتعالى اعترافا بهذه النعمة عند نزول المطر ومنهما هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يذكروا الله تبارك وتعالى ويدعوه ببركة الماء النازل من السماء أن يقول المسلم حين ينزل الماء من السماء اللهم طيبا نافعا أي يعني مباركا ورزقا يتناوله العباد فيكسب به ويرجو منه رزق الله تبارك وتعالى الواجب الرابع هو تسخير هذا الماء لنفع العباد والبلاد فنعم الله تبارك وتعالى إنما يسديها للإنسان مسخرة لينتفع بها في نفسه وينفع بها غيره الأمر الرابع أو الواجب الرابع أن نتذكر الموت والحياة فالله تبارك وتعالى ذكرنا بإمكان الحياة بعد الموت بنزول الغيث بعد القحط وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الواجب الخامس والذي نقف عنده أن نقتصد في الماء ولا نسرف في استعماله فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقنا هذا المال ويريد أن ننتفع به انتفاعا يعود علينا وعلى أنعامنا وكل من حولنا بما فيه صلاحه فالإسراف فساد قال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ووصف الله تبارك وتعالى عباد الرحمن بأنهم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا من هذا الغيث وأن يجعله نافعا مباركا ورزقا حسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوانا تحيي الدين المسلم شئنا منا وسيا كمر كلهم دوسيا ألا دمان زنسا صلى الله عليه وآله وسلم شوى مجسورا ألا من يتشي وسيا ألا ومتعني فرقه ومتعني كرشي yana daga cikin khaliƙiyar Allah kasancewarsa mahalicci mai kulawa da bayansa ya saukar da ruwan sama ruwa wadda sau da yawa in yayi jinkiri mutane ke shiga cikin wani irin yanayi manoma ke shiga cikin zulumi al'umma na shiga cikin hali da kunci ‘yan watanni da satuttuka da suka gabata don mana cikin kunci na jinkirin ruwa ruwan sama man wato ainihin kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki mana roƙonsa ya Allah ka saukar mana da ruwan sama waɗansu masu himma har sun fara shirye-shirye na fita sallar roƙon ruwa sai ga shi Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya saba yana saukar mana da ruwa har a irin ma yanayi da ba ma zaton saukowar ruwa kuma wani irin ruwa ne wannan sai tunatar da mu da siffofi da Allah maɗaukakin sarki ya bayar ma ruwan sama na farko dai saukacce ne daga sama kasancewansa sauka yake ashe abu ne na sama wato abu ne mai daraja da ɗaukaka wannan daraja da ɗaukaka ta samar masa da siffarsa ta biyu cewa ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa Allah ya siffanta ruwan sama da wannan cewa mai tsarki ne kuma ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi lokacin da aka yi yakin badar cewa ya saukar musu da ruwan sama domin ya tsarkake su kenan mai tsarki ne mai tsarkakewa kasancewansa mai tsarki mai tsarkakewa ya ba shi siffarsa ta uku da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ruwa ne mai albarka fadazzalna minas sama'i ma'an mubarakan ruwa mai albarka kasancewarsa mai albarka ya ba shi siffarsa ta hudu cewa arziki ne sababi ne na wadata da walwala da jin daɗin rayuwa kafin nan Allah madaukin sarki ya faɗa mana cewa dukkanin abin halitta Allah madaukin sarki ya yi su ne da ruwa waɗannan siffofi na ruwa musamman ruwan sama gashi muna lokaci Allah madaukin sarki ya fara kwararo mana ruwan sama yanzu ma an yi ruwan sama wannan ke tunatar da mu da wajibinmu yayin da Allah Madaukin sarki ya yi mana wannan ni'ima din ga abubuwa kamar guda biyar abu na farko shine mutuna kuma mu ƙara ƙudurtawa a matsayin aƙida wacce ba ta rawa a zukatanmu cewa Allah Madaukin sarki shine mai iko akan kowa da komai ikonsa ba shi da ƙaidi in ya ga dama yake yi in ya ga dama ya bayar a lokacin da ya ga dama in ya ga dama ya hana a lokacin da ya ga dama duka biyun kuma baiwa ne nashi mabayinsa abu na biyu matana wajibcin gode wa Allah maɗaukacin sarki basa wannan ni'ima ta ruwa ƙandaruwa shi ne ruhin a rayuwa shi ne ginshiki na wato ainihin gangan jiki rayuwar gangan jiki har ma da rayuwa na ruhi na mutane da wato ainihin sauran abun halitta abu na uku da yawa ba a kanmu a lokacin da ruwa ke sauka shi ne mu furta wannan godiya da addu'a na cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da waɗannan siffofi da ya ambata na ruwa a kanmu shi ne mace Allah ka sanya wannan ruwa ya zanto mai amfani a gare mu wannan mamakon ruwa ya zanto mai amfani Allahumma sayyiban nafi'an wannan ɗan gajeren addu'ar ake bukata musulmi ya karanta duk lokacin da ake yin ruwan sama kuma ya kunshi duka waɗannan siffofi da na ambata na ruwan sama da roƙon Allah maɗaukin sarki cewa ya tabbatar mana da duka waɗannan amfanin nuka na ruwa to lallai ya dace kada mu manta mu kula da yin wannan abu na hudu ruwan sama yana tunatar da mu wajibinmu dangane da ni'imomin Allah ba ruwan shi kaɗai ba cewa kada mu yi ta'adi kada mu yi ganganci kada mu yi almubazziranci da ruwa da sauran ni'imomin Allah madaukakin sarki Allah ya siffanta mummunai bayan Allah cewa idan suka tashi ciyarwa ba sa rowa kuma ba sa almubazziranci ya ce ya ku ƴaƴan annabi adam ku saka tufafi na ado yayin zuwa kowane irin masallaci ku ci ku sha amma banda wuce gona da iri banda almubazziranci mu lura da yadda muke amfani da ruwa kafin lokacin da za mu zo marasa ruwa abu na gaba na ƙarshe a yanzu ruwan sama na tunatar da mu tashin alƙiyama yadda gari yake bushewa mashiga cikin tsananin zafi mana ta alhini yaushe ruwan sama zai zo to haka wata rana ƙasar za ta bushe babu rayuwa kuma Allah zai kawo rayuwa ɗan ya tayar da kowa kamar yadda yake aiko da ruwan sama bayan bushewan yanayi kuma sai a samu sabon ko sabuwar rayuwa mai inganci waɗannan wajibai kenan guda biyar da saukowar ruwan sama ke tunatar da mu da haka jama'a sai mu yi kokari mu da su kuma mu yi aiki da su muna fatan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da kwararo mana ruwan sama ya sa ya zanto mai amfani a gare mu we give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala we adore him we seek for his forgiveness we seek for his guidance wherever Allah guides none shall mislead and whoever Allah uh, misguides none shall guide. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He is alone and without partners or associates. I bear witness that our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the last and final messenger. May Allah's peace and salutation be upon him, his household, his companions, and those who follow his footsteps to the right, uh, to the day of judgment. I ask myself and all of you as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. Today's sermon centers about our obligations during the rainfall. Rainfall is one of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala to not only humanity but all his creatures. He has informed us that he has made all his creatures from water. So all creatures have as part of their essence a degree of water. We are talking about the rain which Allah subhanahu wa ta'ala describes as being from the heaven and this gives it preciousness and Allah subhanahu wa ta'ala described it again as something that is blessed and pure and as a provision for mankind. It is one of the greatest source of good livelihood. For all these benefits in the rainfall, we should always remember our obligations whenever we have a downpour and these obligations are summarized in few five points. Number one is to reaffirm to ourselves our belief in the absolute ability of Allah subhanahu wa ta'ala to do and undo. For he alone can send down the rain at his time and at his will. He had even mentioned the sending down of the rain as part of the five things that are reserved by him. Nobody can tell for a surety when rain will fall and talk less of the quantity of that rain and where it will fall down. This reminds us of Allah's absolute ability. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Number two, the obligation of appreciation of Allah's bounty. For rain contains all the benefits that we have mentioned. We need, whenever it comes down, to praise Allah subhanahu wa ta'ala from our hearts. And remember that this is a bounty that should be appreciated through conscious obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and through abstinence from all his prohibitions and proscriptions. Number three is that we should pray just as the Prophet sallallahu alayhi wa directed us that whenever the rain falls we should pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make it beneficial to us. Allahumma tayyiban nafi'an. Meaning, oh Allah, we ask you a rain that will be beneficial to us, meaning that, that the one that we will be able to harness its benefit for our good. Number four is to use the water diligently and not extravagantly. For extravagance is a vice that Allah has frowned against in numerous verses of the glorious Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned that a Muslim should not indulge in any act of extravagance. In fact, the Quran associated extravagance with the Satan. إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين فكان الشيطان لربه كفورا Allah سبحانه wa when he commanded us to eat and drink from the provisions that he has made handy to us, he warned us against bargains. For that is never a portrait of the believers and the Ibadur Rahman. Finally, rain reminds us of the hereafter. In many places in the Quran, where Allah gives us the evidence for the possibility of life after death, Allah mentions rain after we have suffered from heat and absence of rain. We should therefore keep to mind that just as we, we, we, we live without rain, one day this world will be empty of any living thing. And just as Allah brings back life with the rain, he shall also bring back our lives after death. So, we need to always be accountable for all that we do and that is the essence of piety. May Allah subhanahu wa ta'ala make us pious and conscious of all his commands and prohibitions. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide the leadership of this country to do the right thing. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide the leadership of this state, this local government, and all types of our leaders. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to tread the path of as-sirat al-mustaqim. May Allah subhanahu wa ta'ala deliver us from all the social vices we, we are suffering from. May Allah subhanahu wa ta'ala deliver us from all kinds of poverty, of want, of disease, of hypocrisy, of inefficiency, and mismanagement of resources. Allahumma ameen. He continues to give us rain upon rain and make it beneficial for us. اللهم آمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى الصلاة